بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta rana ta sai muke cewa mun yi ban da goman zulhijja mun yi ban da ayyamu tashrik to kuma yanzu ban kwana muke da shekarar gaba daya rana ta yau mun shiga wata shekarar ba wannan ba a lissafin addinin musulunci wannan yasa akwai umar dan abdulaziz allah ya kara masa yadda tabi'i ne mai mulki ne amma ana kwatanta adalcin lokacinsa da lokacinsa sayyidina umar har suna ce masa al'umar sani umar na biyu Shi ne wanda a lokacinsa a matsayinsa na amirul mu'mini na ranar juma'a in ya hau mumbari ya yi hudu ba a ƙarshen hudu sai ce idan da wanda yake da buƙatar da ba mu sani ba a gwamnatance ko wanda ya san wanda yake da bukatar da ba zai iya kawo mana ita ba to ya kawo mana bukatar wancan din muna da kuɗi a baitul mali amma Umar dan Abdul Aziz sai ya hudu ba ta kwanan wata sati hudu kenan ba wani wanda ya kawo kansa ka san me ya hana aka ce abubuwa ne guda biyu na farko karshen ta adalcin ya kai masa har gida ba bukatar wani abu da zo ya tambaya na biyu kuma a'a in bukatar ba wata ta kai ta ka ba shi ba ma yaso a san yana da ciyar bukatar da hazardu wajen gwamnati to wannan umar dan abdulaziz din bulci muloniya ne lokacin da aka zaɓe shi amirul mu'minina sai ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya sai ya zuba ta a baitul mali da rayuwa ta zo masa ƙarshe sai ya tara ƴaƴansa sai musu wasiya cin wasiyar da ya musu ya ce ya abu na'i ma taraktu lakum malan yace ya ce ya ana ban babbar muku dukiya ba a matsayina da kuka sani na amirul mu'minina na multimoloniya yace fa in kuntum da'ina in kun zama masu biyayya ga Allah a bayana fa guni kuma Allahu min fabli sannan Allah zai wadata ku daga cikin falalarsa wa man ya ji lahu wa yarzuquhu min haisu. yace fa in kuntum da'ina in dai kun zama masu biyayya fa guni kuma Allahu min ya yace wa in kuntum usat amma idan kuka zama masu saba ma Allah a bayana to fa ma taraktu lakum ma tasta'inu bihi ala ma asiyatillah to ni ban bar muku ba abinda zai taimaka muku wajen saban Allah wannan sabanin wani da aka yi a Bagada da shehu kwasar Iraki shi da ya zo mutuwa saboda ya waware kudin gwamnatin sai fitar na Iraki da ya tara ƴaƴansa zai musu wasiya sai musu akasin wannan shi abin da yake musu ya abuna ila takhashawul faqara ya ce ya ku yana kada ku ji tsoron talauci wannan kalmar babu tauhidi a cikinta mai imani ba zai faɗi wannan kalmar ba don ba wani wanda ya isa ya amince maka talauci ko ka tara tiriliyan taba sama idan ba Allah ba ne amma shi saboda hauka sai ce la ta kasau faƙara kada ku tsoron talauci me ya kai shi wannan wauta sai ki ta faɗin ne kadi jama'atu ni na tara muku irin abin da na tara muku na dukiya law wuzi'at ala ahli bagadada da za a ɗauko abin da na tara muku a raba mutanen bagada da state capital ɗin ya ce la tsara kullu bagadadiyun tajiru da duk wani mutumin da yake bagada da ya zama attajiri duke da za ta mai da state capital ɗin gaba ɗaya attajirai ke tara wa 'ya'yansu to wannan ta sa yake musu wautar wannan wato wasiyar kasar ji tsoron talauci amma kun san Allah ba a masa irin wannan duka ya wani saban ka a gefe amma an ka shiga gonar tauhidi kai ka san fushi daga duniya har lahira ka gamu da shi a wajen Allah ko kun san sai da tarihi ya nuno ɗaya daga cikin ƴaƴansa yana bin kofar masallacin ranar juma'a ya takaffafun nasa yana roƙon mutane da cewa min malillahi ya ibadallah yana cewa daga dukiyar Allah ya bayin Allah yana bara wanda aka cika da ji tsoron talauci ai an shiga gonar Allah to ala ayi halin kai darasin da zaka samu anan duk abin da ka san Allah kaɗai ke yi karka yadda ka ba da garanti akan wannan abin don ba kai ne mai yi ba kuma ba shawara yake da kai ba kuma ba ka san me ya rubuta ba ta ma shi Umar dan abu Aziz idan muka koma kansa shi abin da ya musu wasiya kenan to wannan Umar dan Abdul Aziz din shine a cikin hudubar yake cewa ya ahalar duniya ya ku mutanen duniya sai ce ma kuluktum lil fana'i ba a halice ku ba dan ku kare a wayi gari a ce wai babu ku yace a babu wannan zancen sai ce inna ma kuluktum lil baqa'i an halice ku ne ma dan wanzuwa sai ce walakin nuna min darin ila darin sai da za ku yi ta ruwa daga wannan gida zuwa wannan gida asali a tsazan mahaifi kake sai ka fada mahaifiya cikin mahaifiya daga nan bayan wata tara min nadi fatin kalaqahu faqad jara thumma sabila yassara way out kenan shine sabila yassara aka bashi damar fitowa duniya mai fadin kenan to da yazo duniya din sai Allah ce thumma amatahu fa aqbara sannan a karbe rayuwarsa a tura shi kabari to da ya je kabarin ba nan ta tsaya ba wani mai hikima yana cewa walau anna iza mutuna bu isna yace aida idan mun mutu a turkina kale mu za a yi yace aila kagal mautura hasa kullu hayy yace aida mutuwar ta zama hutu yace amma walakin na iza mutuna bu isna idan ma mun mutu tayar da mu za a yi wa nas'alu ba'dahu an kulli shay'in bayan an tayar da mu kuma kowane abu sai an tambaye mu ɗaya bayan ɗaya babba da karami falanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin Allah ce wallahi kai Allah zai ga maka magana da rantsuwa da nuna tauhidi to Allah ko bai rantsa maka ba wa man asdaqu min Allah hadisa wa yafi Allah gaskiyar magana amma ya ce falanas'alanna allazina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi wanda muka aika ma manzanni shin sako ya zo muku wala nas'alanna almursalin a gefe guda kuma sai mun tambayi manzanni kun isar da sako tuna ka samu wannan balansin din kai sakon ya zo manzannin sun isar sai Allah ce wal wazanu yawma iznil haqqu to sikelin ma'aunin da za a tsora a wannan ranar gaskiya ce za ta yi halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda tun ma'aunan su yayi nauyi da nagartattun ayyuka Allah ka datar da mu to fa ulaika humul muflihun wannan sune masu babbar rabo Allah ka samu cikin su amma man kaffat mawazinuhu wanda ma'aunin sa ya zama fankan fayau an ba shi dama bai amfana da ita ba lokaci ya kure ya tafi a haka wa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimu to wani sunan suka tabar da kansu da kansu dan sun zalunci kansu saboda haka yace ba to matsalar ma bayan mun mutu ta yadda mu za a yi wa nas'alu ba'dahu an kulli shay'in a tambaye mu akan kowane abu shine a suratul mu'minun bayan ya baka labarin halittar dan adam tun daga kan ma adam din mahaifinsa wala qad khalaqal insana min sulalatin min tin adam kenan anan kuma da Allahu nudufatan fi qararin makin yayan adam suka koma nudufa ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا a مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر لألا جنجنا وكنسا لكنسا فتبارك الله أحسن الخالقين to duk wani abin da aka yi maka ba wani abu ba bane da za a baka sai ce summa innakum ba'da zalika lamayyitu mutuwa za ku yi bayan nan suna innakum yawmal qiyamati mati, to suna, to shi yasa shi Umar dan Abdul ya ce ba halittar ku ba dan a ce wai babu ku a sai dai innama nuna min darin ila darin daga wannan gida zuwa wannan gida daga kabari tashin alkiyama daga filin alkiyama wuta ko aljanna an gama labarin fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir ashabul yamini da ashabul shimal to shi yasa shi yake cewa to kan ta kilo min darin ila darin shi yasa rayuwarka zango zango ce yanzu a wani zangon muke kafin mu wuce amma ba zangon da ya fi hadari irin wannan zangon da muke cikin sa zangon tsatson mahaifi ba ma sani ba mahaifin zai mutu da kai bai mutu da kai ba ya wurga ka cikin mahaifiya ba sani ba mahaifiya za ta iya sauke ka bata barinka ba baka mutu a cikin ta ba ta sauke ka to ka zo babban zango inda matsala take duniya ad-duniya ad-daniya ad-duniya makusanciya sai na umar yakan ce ad-duniya gurri gairi yakan ce duniya ruduwani na aka ce a magabata ba a san waɗanda duniya take bin su ba suke guje musu kamar umar da abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda wata rana shi kansa tana umar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kwance akan tabarma sawun tabarman na fitowa a jikinsa ya tunano ya tuno sarakunan fasha yadda suke kwanciya akan dardumu na alfarma amma ga khairu a ajma'ina ga khatimul anbiya imamul mursalina ga wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa ga wanda haramun alal ayyani ijadi mislihi hatta yau da gobe lanta ta zo da wani mutum kwatan kwatin sa ba ta isa ba an haramta wa yau da gobe babba dan abdullahi farin jakada ya fi kowa bai da ɓoye ai ko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da farmato ba amma yana kwanciya tabarma na masa sawu ya rasulullah ba za mu nema maka zardumu na alfarma ba sai annabi ya ce mali walid duniya ya umar mali walid duniya ya umar me hada da duniya ya umar inna ma ana karakibin istazallata hatta shajara sa'atan yace ni fa da kake gani na kamar mahayi ne a gajin rana yana kan doki ko jaki sai zo karkashin bishiya sai ya tsaya ba sauka yayi ba sa'atar dan lokaci a wannan da kake so ka mun kayan shimfiɗa ka sha mamaki shekara 63 kai amma ce sa'atar kai ka zauna kake ruduwa da ita yayi 40 kafin ya zama annabi ya yi sha uku bayan annabta sun tsanani a madina sun masa kora da hali a makka kai sun masa kora da hali ya fita daga makka ba don baya santa ba don garinsu ne shi Allah a hikimarsa duk inda ya samar da kai to sai ya sa maka san wannan gurin wuce shi duk inda cibiyarka take sai an sa maka san wannan gurin ke sa kai yanzu kana tafiya ka hanyo wani kawai kake mamaki yanzu mutane suke rayuwa a nan jahilci kai kake ji wanda yake rayuwa a nan karshen da bilci ne ya fi ka kuɗi amma in sallah ta taho sai ya baro duk inda yake komun birnin da yake to in ba a nan ya zo ya sallah ba hankalinsa bai kwanta ba kadan ta a in ya kwana bai zo nan ba to da hankalinsa yana gida nan da gidan yadda kake jin kai ma kana ita ta gida misali in Allah ya aje ka a guri sai sanya maka san guri? da ma ka suka annabi kora da hali ya fita daga makka shi sa da kansa ya fita ya kalle ta ya ce wallahi na fita daga cikin ki ba dan bana san ki ba walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu ba dan mutanen ki sun fitar da ni ba da ban fita ba to kaga yi arba'in kafin nata sha uku a makka a cikin wahala ya yi hijira ya koma madina ya shekara goma ya bar duniya shekara sittin da uku ya yi amma ya ce iska zalla ta hata shajara kamar wanda yake kan abin hawa ne yake suta a ƙarƙashin biya sa'atan ɗan lokaci za ka yi sa umar sai ce a duniya gurri gari duniya ki roɗi wani na amma ba ni ba a to inda ya gane shi duniya ya fi karfin ta ruɗe shi Allah ya masa gam da katari wanda shi dan bai hada hanya da shi ya ka san ya wuce duniya kuma annabi ya ce in sayyidina umar ya kullo daga gabas shaidan ya kullo daga yamma in shaidan ya hangi sayyidina umar zai saki layi zai nemi inda zai kulle Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa sallallahu alaihi wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum